اليس الله باحكم الحاكمين ashe Allah maɗaukakin sarki bai zama mafi hikimar masu hukunci da mafi adalcinsu ba da ya sanya ranar alkiyama ta zama ranar ba da sakamako ba yanzu zai yiwu a hankalce Allah ya bar bayansa kara zube ba tare da ya yi hukunci a tsakaninsu ba ya saka wa mai kyautatawa da kyautatawarsa mai munanawa da munanawarsa